الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله ولهذا لم يؤمر بالحزن المنافي للرضا قط ما أنه لا فائدة فيه فقد يكون مضرة لكنه يوفى عنه إذا لم يقترن به ما يكرهه الله لكن البكاء على الميت على وجه رحمة الله حسن مستحب وذلك لا ينافي الرضا بخلاف البكاء عليه لفوات حظ الحي منه وبهذا يعرف معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لما بكى على الميت وقال إن هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده وإنما يرحم الله من عباده الرحماء فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لفوات حزه لا, لا لرحمة الميت وكذلك قيل إن الفضيل بن إياد لما مات ابنه علي ضيق وقال رأيت أن الله قد قضى فأحببت أن أرضى بما قضى الله به ويبكى أن رجلا أبنى الحسن بن علي في ولد له مات وأطلب في مديه ووجه شمائله فقال له الحسن إذا أحب الله ما نكره في من يحب ربنا فهذه الحالة حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزاء وأما رحمة الميت مع الرضا للقضاء وحمد الله تعالى كحال النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أكمل كما قال تعالى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 barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin mojibbo a nan jihar katsina a kofar kaura a wannan yammaci namu na ranar talata daren laraba 24 ga watan jumadal ula hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1430 wanda kuma ya zo daidai da 19 ga watan biyar shekara ta miladiya 2009 a wannan majalisi namu mai albarka inda muke karatu a cikin littafi mai suna a tuffatul iraqiyya fil a'mal al-qalbiyya wallafar bajinin malamin nan شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني الدمشقي المتوفى سنة 28 و 700 wannan kuma shine darasinmu na 38 a jerin gwanan majalisai na wannan masallaci na wannan karatu shine na 82 muna nan dai cikin bayanin da ibn taymiya yake yi mana dangane da ar-ridha bi qada'illah yarda da amincewa da abinda ubangiji ya riga ya hukunta wanda yana ɗaya daga cikin manya-manyan ayyuka na zuciya kuma yana daga cikin ayyukan da suke ɗaukaka matsayin bawa a gurin Allah ya taka mataki na walittaka wacce take mafi ɗaukaka a gurin ubangiji bayan walittaka ta annabawa da manzanni malam yake cewa wali hada lam yu'mar bil huzn al munazi lir rida qattu ma annahu la fa'idata fihi faqad yakunu madarratan lakinnahu yu'fa anhu idza lam yaqtarin bihi ma yakrahuhu Allah wali hada saboda haka ne saboda irin abin da mutum yakan samu idan har ya yarda ya amince da abin da Allah ya hukunta masa ya zartan masa ko da kuwa ba shi da daɗi idan mutum ya yarda da wannan zai samu martaba zai samu sakamako ba a gurin ubangiji saboda haka ne ma lam yi umar Bilhuzni, huzni ba a umarci mutum ya rika nuna bakin ciki da damuwa munafi lirrida bakin cikin da yake sabawa amincewa da yarda da hukuncin Allah kada mutum ya rika nuna bakin ciki bakin cikin da zai nuna ba shi da gamsuwa ko yarda da abin da ubangiji ya hukunta masa ma annahu la fa'idata fihi tare da cewa wannan bakin cikin kuma da zai yi ba fa zai amfane shi ba ba ya da wata fa'ida ba ya da wani amfani dan mutum wani abu ya same shi na ɓacin rai ko na bala'i ko wata musiba ta sauka a kansa ya rika nuna damuwa da bakin ciki da ɓacin zuciya wannan ba shi zai sanya abin ya canza ba ba shi zai sanya ubangiji ya ɗauke masa wannan bala'in ba ko ya dawo masa da abin da ya rasa ko ya samun masa da abin da yake nema Ba haka shi kansa wannan bakin cikin wanda yake kore yarda ba shi da wani amfani yin sa da rashin yin sa duk dai bal ma rashin yin sa shine abin da zai jawo masa yarda da ubangiji kad yakunu madarratan bal ma yin sa zai iya jawo masa cuta ko dai cuta ta bangaren addinin sa ko cuta ta bangaren lafiyarsa cuta ta bangaren addinin sa yayin da wannan bakin cikin zai kai shi ga raki wanda kuma har zai fitar da shi daga da'irar haƙuri da juriya wacce take wajibi mun yi magana akan cewa haƙuri akan abin da ubangiji zai saukar wa bawa na bala'i da tashin hankali wannan da'ira wajibi ce kowane mumini wajibi ya kasance mai haƙuri ba mai raki ba ba mai nuna wato damuwarsa da kai kukan ubangiji a gurin halittunsa ba yayin da mutum bakin ciki ya cika masa zuciya game da abin da yake faruwa ko ya faru a kansa babu shakka wannan bakin ciki zai iya jan shi zuwa ga fita daga cikin da'ira ta haƙuri wadda kuma wannan da'irar wajibi ce kaga anan ya fada cikin saban Allah saboda ka zai iya zama madarratan fi dinihi zai iya zama madarratan fi sihhatihi yayin da bakin ciki ya cika zuciya zuciya ta zan ba ta da sakat ba ta da walwala a kowane lokaci tana jujjuyawa cikin damuwa da bakin ciki wannan yakan iya haifar mata da cututtuka daban-daban wanda har zai iya kaiwa ya samu bugawar zuciya ko hauhawar jini kaga ashe kenan wannan bakin ciki da mutum zai yi mai dorewa wanda zai iya kore yardarsa da hukuncin ubangiji zai iya cutar da shi ko dai ta fuskar addininsa ko kuma ta fuskar lafiyarsa lakinnahu yu'fa anhu idza lam yaqtarin bihi ma yakrahuhu Allah mutum yayi bakin ciki dan wani abu ya same shi mara kyau mara daɗi. ba laifi ba ne matukar dai wannan bakin cikin bai haɗu da abin da Allah maɗaukacin sarki baya so ba matukar mutum idan ya yi bakin ciki wannan bakin cikin ba zai ja shi zuwa ga raki ba ba zai ja shi zuwa ga jaza da hala ya zama yana raki yana kai karar ubangiji wajen halittunsa ba matukar dai wannan bakin ciki ba zai ja shi zuwa ga yin abin da Allah ya hana ba domin wasu a yayin da bakin ciki ya ishe su wasu ma har sukan kai kashe kansu kaga wannan bakin ciki ya haɗu da abin da kuma Allah maɗaukakin sarki baya su. wani saboda damuwa da bakin ciki sai ka ga ya daina ibada ma idan da ana tare da shi a masallaci yana halarta sallar jam'i yana cakuduwa da yan uwansa mumine wajen aikin Allah saboda wata damuwa da yake ciki sai ka ga ka daina ganin shi a guraren waɗannan kaga anan bakin cikin ya haɗu da abin da Allah maɗaukacin sarki baya so to matukar dai bakin cikin bai kai shi zuwa ga abin da Allah baya so ba to wannan babu laifi a shar'ance lakin albuka ala almayyiti ala wajhi rahmatin lahu hasanun mustahab to idan kuwa mutum mutuwa aka yi mata yayi kuka ga wanda ya mutu din ya yi mamataccen kuka ala wajhi rahmatin lahu bisa fuskar tausayawa ga shi mataccen wato ya yi kuka don tausayawa mataccen wannan yana da kyau balma musu ne idan kukan da za ka yi masa na tausaya masa ne ba tausayawa kanka ba don galibi mukan yi kuka don tausayawa kawunan mu ba tausayawa shi mamacin ba wanda zai yi kuka ala wajhin rahmati lil mayyit fa hadha hasanun mustahab kayi kuka dan tausaya wa shi mamacin wannan abu ne mai kyau kuma mustahabbi ne wa zalika la yunafi rida kuma wannan baya kore yarda da kaddarar Allah bi khilafil bukai alaihi li fawati hadd hayy minhu bi khilafi al-buka'i alayhi dauke ku bi khilafi bukai fawati hadd al minhu sabanin bawa ya rika yin kuka ga mamaci saboda ya rasa wani wato wani nasibi wani rabu da yake samu daga shi wannan mamacin wato mutum ya yi kuka ga mamaci saboda yana ganin akwai abin da ya rasa a dalilin mutuwar wannan mutum ya zanto mutum ne wanda yake taimaka masa a rayuwarsa sai kuma Allah ya karɓi ranta sai shi wannan ya rika kuka ba don tausaya wa mamacin ba a'a don shi ya rasa mai taimaka mata kaga anan kukansa laisa rahmatan alal mayyiti ba wai dan tausaya wa mamacin bane ban rahmatan ala nafsi dan tausaya wa kansa ne shi wani abu da yake samu ne yanzu ya rata. ko kuma ya yi kuka ga wani ɗansa wanda yake tsammanin idan wannan ɗan ya rayu zai taimaka masa sai kuma Allah ya karɓi abinsa to kaga anan ma yayin da zai yi kuka dan tausaya wa kansa ba tausaya wa mamacin ba wannan kukan ba shi ake maganar ya zama musabi ba a kukan da zai yi dan tausayawa mamaci din wani hada yi aurafu ma'ana kaulin nabi sallallahu alaihi wa sallama lamma baka ala mayyit da haka ne za ka fahimci ma'anar fadar annabi sallallahu alaihi wa sallama yayin da yayi kuka ga mamaci yayin da ya kuka lokacin da jikanyarsa zainab ta su lokacin da jikanyarsa zainab zainab ta su annabi sallallahu alaihi wasallama yayi kuka wa qala inna hadhihi rahmatun ja'alaha Allah fi qulubi ibadihi manzo sallallahu alaihi wasallama yace wannan wato kukan da yayi wata rama ce da ubangiji yake sanyawa a cikin zukatan bayansa wa inna ma yarhamu Allah min ibadihi ar-ruhama kuma ubangiji yana jin kan masu jin kai daga cikin bayansa yana tausayawa masu tausayawa saboda ka kaga ashe kenan kukan da yake yi domin tausayawa ita wacce ta rasu din ne ba wai tausayawa kansa ba shi yasa yace inna ma yarhamullah min ibadihi ruhama'u ay ruhama'u li khalqihi masu tausayawa halittar Allah masu tausayawa bayan Allah su ne Allah yake tausaya musu فإن هذا ليس كبكاء من يبكي لفوات حظه لا لرحمة الميت kaga wannan kukan na ma'aiki sallallahu alaihi wasallama ba kuka bane na irin wanda yake yin kuka domin wani rabo na duniya ya kubuce masa la da rahmatul mayyiti ba dan ya tausaya wa mamacin ba wa qila kuma an faɗi cewa innal fudayl ibn iyad lamma mata ibnuhu ali Fudail ibn Iyad yayin da ɗansa Ali ya rasu ɗansa ne babba wanda ya ya abin nan ya mallaki hankalinsa magidanci ne shi ma yana ɗaya daga cikin waɗanda ake lissafta su daga cikin masu zuhudu da gudun duniya da bautar Allah shi ɗan naka Ali shi ma uban kuma wani fitacce ne cikin magabata wanda ya shahara wajen gudun duniya yayin da aka gaya masa cewa ɗansa aliyu ya rasu bahika sai ya fashe da dariya wa qala yace ra'aytu anna allaha qad qada yace na ga ubangiji ne yayi hukuncin hukuncinsa. fa ahbabtu an arda bima qada allah bi sai na so in nuna yarda ta da irin abin da ubangiji ya hukunta wato in fito karara a fahimci na yarda da hukuncin Allah wannan kisa tana cikin الأولياء auliya أبو abu nu'aym inda عن أبي علي abi الرادي قال فحبت الفضيل بن عياض من ثلاثين سنة فما رأيته ضاحكا ولا مبتسما إلا يوم مات ابنه علي فقيل له في ذلك فقال إن الله عز وجل أحب أمرا fa ahbabtu ma ahabbahu Allah shi Ali Abu Ali Razi yake cewa na aboci fadai ibn Iyad tsawon shekara talatin, amma ban taɓa ganin shi yana dariya ba ko murmushi sai ranar da ɗansa Aliyu ya cika ranar da ɗansa ya rasu sai aka gan shi yana dariya fakultu lahu fi zalika nace ya haka ban taɓa ganin ka kana dariya ba amma ga shi a yau na ka kana da murmushi da walwala da dariya fa kana inna allaha azza wa jalla ahabba amra sai yace domin ubangiji ya so wani al'amari ya zartar da wani al'amari fa ahbabtu ma ahabba allah sai ni ma na so abinda Allah ya so alamar san saga abinda Allah ya so shine a ga wannan dariya da murmushi a fuskarta ويحكى أن رجلا عز الحسن بن علي على بعد الأبار شوى ونمتم ياي تأذية جاء الحسن ابن علي ابن أبي طالب لا يدك سكين جيكوكين مأيكي صلى الله عليه وآله وسلم في ولد له مات جمد تنسى بيرسو وأقلب في مدحه ووصف شمائله shi wanda mai ta'aziyya ya ya yawaita yaban wannan mamaci da sifanta halayyarsa na kwarai yana faɗar irin ɗabi'unsa da halayyarsa na kwarai shi wa mutum ne mai kaza mai kaza mai gaskiya mai son jama'a mai zaman lafiya yana dai ta faɗan halaye na kwarai na shi wanda ya rasu din faqala lahu al sai al-hasan ali ibn abi talib radiyallahu anhuma sai yace da wannan mutum idza ahabba Allah ma nakrahu fi ma nuhibbu radina idan har Allah ya so abin da ba masu dangane da abin da muke so to min yarda abin da ba masu shi ne wanda muke so mu ga ya to amma ubangiji ya so abin nan da ba na ba ma to min yarda da wannan فهذه الحالة حال حسن بالنسبة إلى أهل الجزع to irin wannan hali hali ne mai kyau dangane da mutanen da suke kwarmar wato suke raki maimakon raki to ya kamata a ga alamar yarda ta tare da kai wa amma rahmatul mayyiti wato kaga waɗannan domin maimakon mutum ya nuna raki to ya kamata ya nuna yarda da amincewa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi kuka ko kansa shi kuma baya kore yardarsa illa iyaka ya yi kuka ne rahmatan lilmayyiti wanda zai yi kuka rahmatan lilmayyiti ma'ar rida bil qada'i wannan shi yafi sama da wanda zai yi murmushi ko ya yi dariya ba tare da ya yi kuka rahmatan lilmayyiti ba idan ya san zai yi kuka rahmatan li nafsihi to kamata ya yi dariya maimakon ya yi kuka in kuma ya san zai iya kuka rahmatan lilmayyiti to kukan ya fi kamala sama da yayi dariya domin ya nuna amincewa an gane ko dan kada wani ya ce to yaya ga manzo sallallahu alaihi wasallam shi yayi kuka su kuma sun yi dariya to shi ne zai ibnu tabi'a yake cewa idan wan idan mutumin da zai iya wato nuna gajan hakurinsa ne da kasa jurewa to wannan yayi dariyar shi yafi masa alkhairi wanda kuma zai yi iya kuka rahmatan lil mayyit ma'ar rida bil qada'i tare da ya yarda da abin da ubangiji ya hukunta wannan ya yi kukan ga mamaci don nuna rama gare shi tare da amincewa da yarda da saduda ga hukuncin Allah wannan shi ya fi kamala domin shi ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi shi yace wa amma rahmatul mayyit ma'a rida bil qada'i wa hamdulillah ta'ala ka halin nabi sallallahu alaihi wa sallam fa hada akmalu mutum yayi nuna tausayinsa ga mamaci ta hanyar yanzu ba ta hawaye ma'ar rida bil qada'i tare da yardarsa da abin da ubangiji ya hukunta ya zartar wa hamdulillahi ta'ala ya ma gode wa Allah ta'ala akan abin da ya hukunta ka halin nabi sallallahu alaihi sallama. kamar halin da manzo sallallahu alaihi wasallama ya nuna fa hada akmalu wannan shi yafi kamala كما قال تعالى كما يند أبنجد يتي ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر wata wasau bil marhama sannan ya kasance daga waɗanda suka yi imani wata wasau bis sabri sannan suka yi wa juna wasici da haƙuri wata wasau bil marhamati sannan suka yi wa juna wasici da tausayi فذكر سبحانه التوافي بالصبر والمرحمة أنه أن الله مدوكين سركي سيئا بشي صفوفي ودابي وزيكي قجونا bisabri da haƙuri wal marhamati da kuma tausayi at-tawafi bisabri shine yi wa juna wasici da yin haƙuri akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya yi umarni da shi da yin haƙuri akan barin abin da Allah maɗaukakin sarki ya hana aikata shi da yin haƙuri akan abin da Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara na musiba ko bala'i waɗannan nau'uka na haƙuri duk suna ƙarƙashin wata wasau da wasu ce da haƙuri. wato hakuri akan jajircewa da a akan biyar Allah ko menene zai samu mutum ya yi haƙuri ya jajirce ya bi Allah ya yi aiki da umarninsa ya guje wa hannun da ya hana ya kuma yi haƙuri akan abin da zai kaddara masa wata wafa bil marhaba ya kuma ne suka yi wa kuma juna wasici da tausayi wasici da tausayi shine wasici bil ihsani ila al ta hanyar kyautatawa sauran halittu bayan Allah ta hanyar tausaya wa maraya tausaya tausayawa miskini wa mabukaci tausaya wa juna wannan duk yana karkashin at-tawasi bil marhama bal yana daga cikin at-tawasi bil marhama umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna domin duk mutumin da ka ga yana yin ba daidai ba kai kwabe shi kan aikin da yake yi domin ya dawo kan hanya babu shakka wannan ka tausaya masa yana daga cikin tawasi bil marhama al'amru bil ma'rufi wannan ya 'anil munkar wato a karan kansu sun yi aiki da shari'ar Allah ta hanyar haƙuri da jajircewa da barin bin soye-soyen zuciya sannan kuma ga bayan Allah na ga Allah kuma sun yi aiki da tausayawa ta hanyar umarni da kyakkyawan abu da hana mummuna waɗannan sifofi guda biyu da ubangiji ya faɗa wasu malamai suna cewa alai alai ma madaru ba'a dukkan biyayya da za ka yi wa Allah tana kai kawo ne akan waɗannan sifofi guda biyu sifar التوافي بالصبر لكما التوافي بالمرحمة ومن التوافي بالصبر شيء الصدق مع الحق الصدق مع الحق كنون غسكير علاقك غسكير مؤاملة كلا الله غسكير مؤاملة لله شيء بيئة قريش ba tare da saba masa ba haƙuri da abin da ya hukunta da mika wuya da yarda da saduda kaga wannan shine as-sidqu ma al-haqqi sai kuma alkhuluqi ma alkhalqi ya zama na ɗabi'unka su zanna kwarai tare da sauran halittu na ubangiji wanda duk yake so ya bi Allah so ya kiyaye waɗannan abubuwa guda biyu ya zama da tsakaninsa da Allah mai kyau tsakaninsa da bayan Allah ma mai kyau ce kaga dukkan da'a ta dunkule ta tattara a cikin nan shi yasa ubangiji ya ambaci waɗannan sifofi a tattare التوافي بالحق والتوافي بالسبب ابن سيمية آه، وصل أولوه آه، لكتكين يلا يلتوى الناس في التقوى وهي طاعة المال وهي طاعة الأمر الديني والصبر على ما يقدر عليه من القدر الكو... على ما يقدر عليه من القدر الكوني أربعة أقسام mutane dangane da da'a ga ubangiji da kuma haƙuri akan abin da ubangiji yake kaddara musu sun kasu gida uku ahaduhuma ahlut taqwa wa sabr akwai mutanen da suke da hakuri tare da tsoron Allah waɗannan su ne waɗanda Allah ya musu ni'ima a nan duniya ya musu ni'ima a lahira ga tsoron Allah ga kuma hakuri da duniya na biyu kuma su ne allazina lahum naw'un min at-taqwa suna da wani abu na takawa amma kuma ba su da juriya ba su da haƙuri kamar waɗanda za ka samu suna kallon bakin gwargwado suna barin haramun bakin gwargwado amma yayin da wata musiba ta auka wa ɗan waɗansu a jikinta ta hanyar rashin lafiya ko kuma a dukiyarta, ko kuma a mutuncinta ko kuma aka jarrabe shi da wani makiyinsa da zai rika firgitar da shi yana tsoratar da shi to a sai ka ka sai ka gane rashin haƙorinsa sai ka ka gane rashin juriyarsa kaga alamar firgici da tsorata ta bayyana fuskarsa na uku kuma su ne mutanen da suke lahum nau'un min sabri bila taqwa akwai haƙuri amma ba tsoron Allah ma'ana akwai juriya amma babu tsoron Allah kamar tajirai, tantirai waɗanda za ka samu suna da juriya wajen duk abin da zai same su inda a wajen wato bin san zuciyarsu ne za ka samu suna da haƙuri a nan da juriya kamar farayi kamar ƴan fashi duk wahalar da za su shiga za su iya jure mata a kan bin san zuciyarsu amma ba su da haƙuri ba su da takawa ba tsoron Allah a zuciya su ga juriya da jajircewa ma babu tsoron Allah kaga akwai sabrun bila takwa akwai juriya da hakuri akan dukkan bala'i da za su fuskanta da dukkan musibar da za su fuskance su da dukkan tudun da za su fuskance shi za su kokarin sai sun haye amma kuma babu tsoron Allah a zuci kamar masu neman duniya masu neman shugabanci za ka samu su da duniya ka ga mutum ana zagin shi ana bacin shi ana gaya masa baka amma ko gezo ko a jikinsa ya sanyi ya haɗi ka gan shi ranar zafi, wato ya tutu tutu duk wahala ya isa ya jure da ranar duk inda za a kuka a shiga dan kamfin zai shiga kada akwai haƙuri akwai juriya amma idan ya samu shugabancin kuma sai ya rika zalunta talakawanta? yana handimar dukiyarsu yana rubuta ciki a kanta wato duk abin da ubangiji ya hana shi ya yi da wannan shugabanci shi kuma zai yi a lokacin kaga akwai sabrin bila takwa waɗanda su ne suke nufin ulowar fil'adu wa fasada sai kuma wanda suke sharul aksar su babu hakurin babu takawa ba juriyar ba takawa إذا قدروا لا إذا قدر لهم قدر لا يقدرون وإذا قهروا لا يرحمون duk sanda wata kaddara ta auka musu ba za ta same su da hakuri ba idan kuma suka samu wata dama to sun fi kowa kuma zalunci inna insana khuliqa halu'a idza masahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a dan adam ubangiji ya alke shi halu'a mai firgici ne idan sharri ya same shi da zuwa sai ka same shi mai ne ko idan masa hulkayu manuwa idan kuma ya samu alkhairi sai ka same shi mammako ne ya bantarwa to shi ne ibn a anan yake faɗar kashe-kashen mutane dangane da haƙuri, da kuma tausayi yake cewa wannan su والناس أربعة أقسام منهم من يكون فيه ثور بكسوة ومنهم من يكون فيه رحمة بجزاء ومنهم من يكون فيه الكسوة والجزاء والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس وقد ظن طائفة من المسلمين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع المحبة له وهذا إنما يتوجه على المحمل الأول وهو الرضا عنه لانتهاكه ذلك بنفسه مع قطع العبد النذر عن حده بخلاف المعقد الثاني وهو الرضا لعلمه بهذه المقضية خير العبد ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه ولكن قد يقال في تكريم ما كان هذا المسلك ونحوه إن المحبة لله نوعان محبة له لنفسه ومحبة له لما منه من الإنسان وكذلك الحمد له نوعان حمد له على ما يستحقه نفسه وحمد على إنسانه إلى عباده فالنوعان للربا كالنوعين للمحبة وأما بذاته وبدينه وبرسوله فذلك من حمل المحبة ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق فهم الإيمان كما ذكر في المحبة وجود حلاوة الإيمان وهذا الحديثان الصحيحان هما أصل فيما يذكر من الوجد والزوج الإيماني الشديد دون الطالب بدعي ففي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ذاك طعم الايمان بالرجل بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيا وفي صحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثلاث ما كل فيه وجد بهن حلاوه الايمان من كان الله ورسوله احق اليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه الا لله ومن كان يكره أن يرجع إلى الكفر بعد إذ أنكره الله منه كما يكره أن يولى في النار وهذا إنما يتبين بالكلام على المحبة فنقول ما لم والناس أربعة أقسام mutane sun kasu gida hudu ma'ana dangane da waɗannan sifofi da ya ambata sifar asawasi bisabri والتواكب المرحمة وأن تسكتوا أجيكم وجه المعاني متعني سنكسوا جداهم منهم من يقول فيه صبر بقسوة ومنهم من يقول فيه رحمة بجزع ومنهم من يقول فيه القسوة والجزع والمؤمن المحمود الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس ونصيبك شك شنب لا بلوك cikin mutane akwai wanda za ka same shi da juriya da kuma rashin tausayi akwai juriya akwai kuma rashin tausayi zai juri duk wahalhalu kamar yadda muka yi misali da mugun dan siyasa kaga mugun dan siyasa ba wai ko da dan siyasa ba mugu cikin su za ka same shi da juriya wajen kamfe wajen bibiyar ƙura'a wajen sama da faɗi wajen ah, mai ake juwajuwar ƙura'a za ka same shi wato da juriya a nan sannan kuma za ka same shi da rashin tausayi yayin da ya wacce fafutukar ya samu mulkin ko ba zai tausaya talakawa ba kaga shi babu ainihin a gashi da juriyar amma kuma babu tausayi wa minhum man yakunu fihi rahmatun bi jaza akwai kuma da za ka same shi mai tausayi ne amma ko ba da juriya ga shi da tausayi amma ba juriya kamar kamar mata mata suna da tausayi amma ko ba su da juriya dan abu kaɗan sai ga suna taraki to a cikin maza a waɗanda suke da wannan irin sufa ta mata din babu da tausayi tare da su amma kuma babu juriya akwai raki sannan kaso na uku man ya kono filin kasu wasu waljaza wanda za ka same shi da rashin tausayi sannan kuma ga rai rashin tausayi idan ya samu biki sannan in wani abu shi kuma ya auka mata sai ka same shi da raki ba da hakuri ba da juriya to shi ne malam ya ce wal mahmudu wal mu'minul mahmudu mu'mini wanda ake yabawa الذي يصبر على ما يصيبه ويرحم الناس shi ne wanda yake yin haƙuri da juriya akan duk abin da zai same shi na bala'i kuma za ka same shi mai tausaya wa mutane wannan shi ne mumini shi ya sa malamai idan suna faɗar sifar wanda ya kamata ya zama shugaba sai su ce yan bagi an ya kuna kawiyan bila unfin layyinan min ghairi ba'd yan bagi an ya kuna wali kawiyan bila unfin ya kamata shugaba ya kasance karfa amma ba mai matsa wa mutane ba kuma ma'ana ba mai zalunci ba ba mai ke kasashiyar zuciya ba sannan ya zama layyinan bila bafi ya zama mai sawa ne amma kuma ba wai dan yana da rauni ba dan an gallabe shi kun sa ko wanda kowa yana yin abin da ya ga dama zai bar kowa ya abin da ya ga dama ba wai dan yana da ba tausayi bane kawai a dan ba yadda zai yi to shugaba ba a san ya zama haka so ake zama kawiyan bi ghairi unfin layinan min ghairi da'fi idan ya yi zama mai juriya to sai ya zama karfa zai iya tunkara dukkan wani bala'i da musibar da sun baro shi zai iya tunkara ta wa bililihi yarfa idan kuma ya zama mai tausasawa ne تعاني زي زمان برحمة فلما رحمة, فلما رحمة من المال لنت له ولو كنت فضا غليظ القلب لم فضوا من حولك تعنيل جولياني يعني ألا ما أوكين كنتي يتم باوى باوى تنكرة دومن نكرة تنكرة لدى حقولي فإن النكرة مع الصبر نكرة تنكرة لدى حقولي حقولي شدى جوليا دهاتي يدوكا ونبلاي وبالرحمة يرحمه الله da rama ne kuma ubangiji yake tausayawa bayan bawansa kamar yadda annabi yake cewa inda ma yarhamullah min ibadihi rahama kadai ubangiji yana tausayawa masu tausayi cikin bayansa man la yarham la yurham manzo ce duk mara tausayi ba za a tausaya masa ba a wani hadisi la tuzar rahma illa min shaqi ba a tumbike rama sai daga mutumin da yake shaqi الذين تراقبون يرحمكم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء ما توسعي وبنجي من توسع وإلى توسع مسو كتوسع وإلى سكي أدورا تتا وليك يتم زي توسع مسو زي توسع مسو ثم لم يعدم وانا سيجي وقدرنا فائفة من المسنفين في هذا الباب أن الرضا عن الله من توابع المحبة له ce wasu waɗanda suka yi rubuce-rubuce a kan wannan matsala ta arrida bi qada illahi sun sanya arrida yarda da hukuncin Allah yana daga cikin so ga ubangiji madaukakin wato so shi yake haifar da arrida arrida min tawadi mahabba malam yace wa hada inna ma yatawajjabu ala al-ma'had al-awwal wannan magana ta su ta cewa arriba yana daga cikin soyayya ga Allah ya ce wannan zai iya zama daidai idan muka yi la'akari da ka'ida ta farko ka'ida ta farko ita ce arrida anhu wa huwa arrida anhu listiqa'i bi zalika bi nafsihi ma qat'i al-'abd an-nazar an haddi mutum ya yarda da abin da ubangiji ya hukunta masa saboda kasancewa ubangiji ya cancanci hakan a karan kansa ba dan shi bawa zai samu wani sakamako ko wani kaso ko wani rabu daga ubangiji ba a'a shi ubangiji a karan kansa ya cancanci da abin da ya hukunta to kawai a a sallama a yarda to idan ka kalli abin ta wannan fuskar to a rida min tawabi'il mahabba saboda kana san Allah so na koli ya cancanci a soshi don haka ya cancanci kuma duk abin da ya hukunta kawai ka ji kayar da ka amince yace bi khilafil ma'qal tsani amma idan muka dubi ka'ida ta biyu wa huwa rida li ilmihi bi anna al-maqdiy khairul lahu idan muka dubi ka'ida ta biyu wanda ita ce ka yarda da abin da ubangiji ya hukunta maka duba da cewa hukuncin ubangiji shi ya fi maka alkhairi zaɓin ubangiji shi ya fi maka alkhairi kaga anan ka dubi da za ka samu ne sakamakon wannan yarda din yayin da ubangiji ya saukar maka da wani abu sai ka duba ka ga cewa ubangiji la yakhtaru laka illa khair sawa'un kai a gurin ka abin nan bai daɗi ne kuma da daɗi ne ubangiji ne ya hara ya cewa abin yana da kyau ya san cewa abin yana da kyau yana alkhairi ne gare ka shi yasa ya hukunta maka wannan kaga anan ba kana duba shi zatin ubangijin bane kana duba aikin da yayi gare ka ne kana duba fi'ilansa ne ba zatinsa ba kaga ana akwai bambanci kaga sai zama al-mahabba tansarifu ila zatillah wal rida yansarifu ila fi'lillah ce kana san Allah saboda zatinsa shi a karan kansa ya cancanta su ka yarda da hukuncinsa saboda hukuncinsa alkhairi ne kaga ya zama abubuwa ne biyu ɗaya yana da alaƙa da zatin ubangiji shi ne almahabba ɗaya kuma yana da alaƙa da aikin ubangiji abin da ya hukunta maka wanda shi ne alkhairi ثم إن المحبة متعلقة به والرضا متعلق بقضائه sannan idan kai la'akari da haka za ka ga cewa soyayya ta ta'allaka ne da shi zatin ubangiji yarda kuma ta ta'allaka ne da hukuncin ubangiji إيمانه ولكن بل يقال في تقرير ما قال هذا المسلم ونحوه جاء هي فتح وجم قال تبتر لأبن شيء وانا من ربوتو وانا جوا الرضا من توابع المحبة وانا يسمى الرضا والمحبة باب ديني رضا لو كدر كدر ربنجزي دقومة ربنجزي أبو ديني يجي رأي جوا دونها قال تبتر لأبن ماشي إن المحبة لله نوعان san Allah iri biyu ne mahabbatul lahu nafsihi ka so shi shi karan kansa wa ma'abbatun lahu limamin mu min ihsani ka so Allah saboda ihsanin da yake yi maka saboda ni'imominsa da ya maka kaga anan so ne iri bi so na farko ka so Allah da zati yi so na biyu ka so shi saboda ihsani da ni'imomi da ya maka wa kadhalika alhamdu lahu wa haka nan godiya ga Allah iri biyu hamdun lahu ala ma yastahiqu nafsu ka gode wa ubangiji bisa cancantar sa a gode masa shi a karan kansa ubangiji ya cancanta ka gode masa ko da bai maka komai ba ko da babu wata ni'imar da ya saukar maka ya cancanta ka masa godiya to sai ka gode masa akan wannan kaga wannan godiya ce bi zaman kansa. wa Hamdul ala ihsanihi ila abdi ka gode masa yayin da ya yi maka ihsani ya kyautata maka shi yasa ubangiji ake gode masa a cikin kowane hali sawa'u abin nan da ya yi maka wani abu ne da ya maka daɗi a zuciya ko bai maka daɗi a zuciya ba za ka ce za ka dai ce alhamdulillahi kaga wannan alhamdulillahi a nan alhamdulillahi alhamdulillah bima yastahiqu min alhamdi saboda shi ya cancanta a gode masa yayin da ya maka insani kuma ka ce alhamdulillahi kaga a nan ka yi masa godiya da na daga ma dagalahu ka min da ihsan saboda ihsanin da ya maka kaga kenan godiya ga Allah ita ma iri ce وحمد على إحسانه إلى أبي فالنوعان للرضا كالنوعين للمحبة أو لك نوع إبيل يرجع كما نوع إيدي نسوه يا جعلة يرد ذاك كو الله أكلن كنسا كسوش يتبو إمو مومنسا حتى ننزع في يرد ذي أكلن كنسا في يرد ذاكما أبن ديه كتاب كتبو لك كالتوسا الغني كريكا ما لا يسوى أبا رضا به وبجيله وبرسوله فذلك من حد المحبة amma yarda da Allah da yarda da addininsa da yarda da manzansa to wannan yana daga cikin rabo da mutum zai samu na mahabba na soyayyar ga Allah idan mutum yana son ya zama masoyin Allah hakikatan to dole ne ya zan ya yarda da Allah ya yarda da addinin Allah ya yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ذوق بعض الإيمان saboda haka ne annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama ya ambaci abinda mutum zai iya samu ɗanɗano ya ɗanɗani zaki da garbi na imani kama da fil mahabbati wujuda alawati iman kamar yadda annabi sallallahu alaihi wa sallama a wani hadisin ya ambaci yadda mutum zai samu zakin imani zai samu ɗanɗano mai gani da imani fi mahabbatihi lillahi wa rasulihi cikin san da zai yi wa Allah da manzansa wa hadani hadithani as-sahihani kuma aslun wannan waɗannan hadisai guda biyu ingantattu su ne ka'ida fi ma yuzkaru min al wa zawqi al-imani ash-shaybi cikin abin da duk ake ambata na alwajidu alwajidu shine abin da zai kake ji kake jin shi a zuciyarka wa da abin da kake ɗanɗana a zuciyarka Al'imani a ash amma abin da yake da alaƙa da imani kuma shari'a ta yadda da shi dole zalli albidi ban da zauki irin na na irin na bid'a zauki irin ne ibnu taymiya yake cewa akwai az-zawq al akwai az-zawq al-bid'i az-zawq al'imani shi ne saboda yardarka da Allah da yardarka da annabi sallallahu alaihi wasallama da yardarka da addinin da ya zo da shi ka samu wani ɗanɗano na musamman a zuciyarka wanda ba kowa ne yake samun irinsa ba sai wanda yake da irin sifa ka, to a wannan kaga ka samu wani ɗanɗano da daɗi na imani azzaukun shi ne irin abin da wasu suke cewa suna samu a zuciyarsu na nutsuwa da san Allah idan shaitani albidi wannan dindiba da kake kadawa kake cewa kana jin lauki kana samun wani hali na musamman ka shiga shauki ita wannan daddaba za a kaɗawa fajiri shi ma ya ji daɗi a kaɗawa shaidani ya ji daɗi fasiki ya ji daɗi kare kenan wannan zauki ba shine zauki a shar'i ba fasiki da fajiri da shaidani dan kana karanta alkur'ani ba za su halarto wannan dadin da kai kake ji ba kai mumini ba za su kawo wannan a zuciyarsu ba saboda sun kangare mata ashe da shi zauki na kira ana samun shi ne daga abin da yake shari'a ta zo da shi kamar alkur'ani kamar karatun alkur'ani kamar zikiri kamar samar da yaƙini a cikin zuciya yayin da mutum ya samu yaƙini a cikin zuciya to a lokacin ne yake samu wannan dauki din kamar yadda muka faɗa matakai guda uku na Ilmu da yaki ilmul yaqin haqqainul yaqin haqqul yaqin ilmul yaqin shine labari da za zaka samu daga wani amintacce kamar yadda za a gaya maka irin abin da bayan Allah na kwarai suke ji yayin da suke karanta Qur'ani ko ake karanta musu Al-Qur'ani ko ake musu wa'azi irin halin da suke samun kansu a ciki na farin ciki da amincewa da daɗi kaga wannan labari ne ake baka ubangiji yana faɗa mana وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون التي إذا أتى توكت على آية القرآن زي منافقتي تشوفوا أقوى عند إيمان سيفعلون التي فعل الذين فعل الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ولن تسكى إيماني في ولن آيوين ذات كرم تاوزو سيسو كارا مصر إيماني سيسو كدرس تكين فرين تكي دول ولا دنشادي كارا سلسا وان فرين تكي أزوت يسو أدليل سوالن آيوين القرآن الذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من يكير بعضهم waɗanda muka ba su littafi suna farin ciki da abin da muka saukar maka suna samun farin ciki yayin da suka ji ana karanta ayoyin alkur'ani ana wa'azantar da su da kamar Allah wannan sai ya haifar musu da farin ciki da surur da barja a cikin zuciyarsu kamar yadda Allah ce kun bi fadlillahi wa rahmatihi fa bi dhalika falyafrahu huwa khayrun mimma yajma'un qul bi fadlillahi wa rahmatihi ka gaya musu da kalalar ubangiji wasu malamai suka ce shine alqur'ani wa bi rahmatihi da rahmatsa shine aiko manzo sallallahu alaihi wasallama fa bi zalika falyafrahu to su yi farin ciki da wannan huwa khairun lahum mimma yajma'un shi ya fi musu alkhairi sama da abin da suke tarawa na duniya to kaga wannan farin ciki ne da kake samu a dalilin imanin ka da Allah da yardarka da manzo sallallahu alaihi wasallama da yardarka da addinin Allah sai ya zan zuciyarka kullum a cike take da bashasha shi ya sa a hadisin a shirakal hadisin abu sufiyan lokacin da shirakal ya jawo ya kirawo shi ya tambaye shi game da muminai cewa idan ɗayansu ya shiga addinin nan da kuke magana a kansa shin ya turukuhu aw yartaddu anhu sukhfatan minhu yana yin radda ya bar addinin saboda yana jin yana jin haushin addinin sai ya ce a'a in sun shiga ba ta fita sai hirakal sai ya ce da shi wa kazalikal iman idza khalaqat bashashatuhu alqulub fa innahu la yatrukuhu ahadun sukhfatan min haka nan imani yake yayin da wato bashatarsa farin cikin imanin daɗi da ɗanɗanon imanin ya gaurayi da zukata to babu yadda za a yi zukata su bar wannan to bayan Allah na kwarai suna jin wannan shi yasa wasu daga ciki suke cewa innahu yakunu li halu aqulu fiha law kana ahlul janna fi mithli hali alladhi ana fiha lakana hadha aishan tayyiban daya daga cikin su yakan samu kansa cikin wani yanayi na farin da dadi da sururi da bashasha sai ya ce in kuwa yan aljanna a aljanna su ma haka yadda nake ji suke ji babu shakka suna cikin rayuwa mai daɗi wato ko da yan aljanna suka samu wannan to babu shakka sun samu rayuwa mai daɗi shi yasa wani bawan Allah cikin magabata yake cewa law ya'lamu al-muluk ma nahnu fihi lajaladuna alayhi bisiyas da sarakuna da masu mulki sun san irin daɗin da muke ci tantamawar da muke ciki to da sun yi rigima akan su face ta koda da da da ainihin bulaliya ce koda da bakin bindiga ne wato bayan Allah na kore irin aljannar duniya da suke ciki da a ce miya wa gabanni, masu da suke akan dukiyar al'umma za su san daɗin da waɗannan suke ciki kuma za su yi amfani da karfin bindiga da sun face jin daɗi sun ji shi sun bar mutane cikin wahala شبا وسك فسر فقال الله ولمن خاف مقام ربه جنتان جنة في الدنيا وجنة في الآخرة جنتان ليس هو الجنة بلادي الجنة أنا الدنيا يجدادي وتولي قرنتكي يغلر توبة أتنشيا وانا بقوة يكي جنسة ما يلا ونباو الله يلا ويكون في قلبي حال يرقص فيه طردا Zuka zuciya ta wani takan zama cikin wani halin da za ka rika rawa saboda farin ciki za ka rika wato taka rawa saboda farin cikin da take ciki za a baka labari daga malamai waɗanda suke na Allah da ka amince da su ga irin halin da mutane na Allah suke samun kansu na farin ciki da jin daɗi da sururi da mahaka dukkan waɗannan bakin cikin na duniya shi ba ya gaba ba a gani shi ba ka ji shi shi ya yasa ibn taymiya lokacin da aka kulle shi yake cewa jannati fi qalbi aljanna ta tana zuciya ta in za ku iya cire ta to sai ku zo ku cire to kaga wannan duk kakan ji shi a matsayin labari daga wanda ka amince da shi ka yarda da shi to sai ka samu ilmin yaqini a yayin da kuma kaga wani mai irin wannan halin kaga irin yadda yake cikin wani kullum ka gan shi fuskar sana aski yana gwabi shi duk bala'in nan da ake ciki na Najeriya tare rashin wuta da wani ba za mu ga alamar ta wato bakin ciki tare da shi ba shi kullum walwala yake kamar ba a Najeriya yake ba to kaga ana ta samu ainihin yake domin ga wani ka gani ma da idanka to yanda kai kuma ka taki wannan matakin kai ma ka ji ka haka to ka samu haƙulin to wannan shi ne za ka samun liman da ake faɗa kai ma yanzu ka ɗanɗano shi ka fara jin shi yanzu wanda za a fara labarin zuma ba daidai ke da wanda zai ga zuma da idanta ba ba daidai kuma wanda za a gaidanta ba da wanda ya ɗanɗana kai ka ganta amma ba ka ɗanɗana ba kai kuma ka ji labarin ta amma ba ka ta ba to wanda ya kai ga ɗanɗana wannan zuma wannan shine mataki na ƙarshe ne wannan mataki da manzo sallallahu alaihi Sallam yake faɗa za ka fa'ala al-iman man radiya billahi rabban wa bil islam dinan wa bi muhammadin nabiyya wanda ya yarda da Allah shine ubangiji saboda haka baya neman wani abun bauta ba Allah ba baya neman wani abin da zai nemi taimako da agaji zuciyarsa ta ta'allaka da shi da Allah ba ينا جمسوا ليرجع لحكم وكلشن الله كان راضي بالله ربا راضي به ربا في ربوبيته وفي ألوهيته وفي قدره وقضائه تك يا يتنى الشيء أبيدي أو أن أبوه ألك فنو بالإسلام دينا يا يتنى مسلمك فينا الديني يا يتباب وتشرع لتكيت مسلمك يا يتنى كنتم كنتي أوامر الله ونواهيه بلا يتنى ونم وبمحمد النبيه ya yarda annabi sallallahu alaihi wa sallama shine qudwatul ula qudwatul a'la shine abun koyi na kashi duk abin da manzo sallallahu alaihi wa sallama ya zo mata da shi nan ne yake ganin alkhairi da kubuta abinda kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama bai zo da shi ba baya daukan shi alkhairi baya daukan shi hanya ta kubuta to wanda ya kai wannan mataki to babu shakka ya dandana abin wato ya kai mataki na haƙƙul yaqin وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أو هو أبوه ولن يجب وتصيبه في أبوه ولن يجب يرمي يلا ولن ننسبه في تباك شكا ولا متين يا تنتني تنتنو زائد من إيمان من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواه الله wanda ya zan Allah da manzansa su suka fi soyuwa a wajensa sama da waɗanda ba su ba wa man kana yuhibbu al-mar'a la yuhibbu illa lillah da wanda yake son wani mutum ba dan komai ba sai dan Allah wa man kana yakrahu an yarji'a fil kufri ba'da idh anqalahu Allah minhu da wanda yake kyankyamin yake kyamar ya koma cikin kafirci bayan Allah ya kubutar da shi daga shi daga wannan kafirci kama yakrahu an yulqa fil nar kamar yanda yake kyankyamin a jefa shi cikin wuta wanda duk ya tattara waɗannan sifofi guda uku babu shakka ya samu ɗanɗano na imani ɗanɗanon da zai samu zaƙin da zai samu na imani ya same su ne ta ƙarƙashin san Allah san Allah shine jigo dukkan wani so yana reshe ne daga san Allah san annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi reshe ne daga san Allah Allah shi ya ce a so annabi sallallahu alaihi wa sallama sai muke san shi Allah shi ya so ya ce a so annabawa da salihai sai muke san su duk abin da Allah ya ce a so sai muke san shi saboda san da muke wa Allah mutumin da za ka so ba dan komai za ka so shi ba sai dan Allah wannan reshe ne daga san Allah ka ki komawa ka kiyarta ka koma cikin kafirci bayan Allah ya kubutar da kai daga cikin wannan kafirci wannan ma reshe ne daga san Allah domin komawa ga kafirci yana cin karo da san Allah domin komawa ne cikin abin da Allah baya so masoyi baya kasancewa a gurin da masoyinsa baya kan gani shi abu sannan dukkan abin da zai same ka mai daɗi ko mara daɗi ka amince ka yarda wannan shi ma wani bangare ne na san Allah wanda kake so ko menene ya fito daga bangaren sa baya raba ka da wannan soyayya wa insa'ani ما نلت ما ونساني ما نلت منك منه منه ساعته فقد سرني أني خطرت بذلك كما يند وليك فلا إذا هر kika yi كيمون mara daɗi ban ji daɗinsa a zuciya ba to ta wani bangaren kuma na ji daɗi saboda kin tunani wato ko da tunani sai ta aiko masa da wata ashariya ta rubuto ta gundula masa wani ashar a takarda ta aika masa ki ta ko da ban ji daɗi ba to amma na ji daɗi kin tunani har sai ka kin zagi to waɗannan hadisai guda biyu ibnu taymiya yake cewa su ne aslun fi ma yuzkaru fil wajhi wa zawqil imani ash-shar'i to kaga anan ibnu taymiya sai ya samu kuma wata dama da zai shiga cikin magana wato sabuwar magana shine al-mahabba san Allah wanda shi ma wannan yana ɗaya daga cikin a'malul qulubi saboda haka shafafuka masu zuwa uban da ibn taymiya zai yi magana ne akan san Allah hakikanin san Allah ibn taymiya yana da rubutaccen littafi akan san akan al-mahabba sunan shi qa'idatun fil mahabba rubutaccen littafi ne da ya rubuta shi akan wannan bangare kawai don haka anan zai kuncino kaɗan daga cikin abubuwan da ya ambata wanda suke da alaƙa da al-mahabba san Allah ko kuma so da yake ɗarsuwa a cikin zuciya Allah madaukakin sarki ya samu dace wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi Allahu rahim wanda yake ina son a yi min karin bayani game da jumlar da ke cikin wannan hadisi na muslim da bukari da muslim an amir al-mu'minina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ma anhu قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر يا أيها الناس إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله يسي يا يا فسر فاكما كنت ناقى الله تمنزلت. من زلسة وتو ولي هجرة الله كما دنت مكم من صلى الله عليه وآله وسلم يا برو مكة زوى مدينة dan gudu gujewa da addinin sa kuma dan ya zan tare da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama babu shakka sakamakonsa yana ga Allah Allah madaukakin sarki zai sakanta masa akan wannan abin da yayi dan dan gujewa addinin sa sakamakon yana ga manzo sallallahu alaihi wa sallama manzo sallallahu alaihi wa sallama zai yarda da shi zai amince da abin da yayi ranar gobe kiyama zai iya samun sakamako na ceto na ceton annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba dan Allah yayi ba ba dan ya taimaka wa manzo sallallahu alaihi wasallam yayi hijira ba to ya je ya nemi sakamakon sa a gurin wanda yayi hijira domin ta wannan shine abin da yake nufi wannan shine hadisin farko da muka yi sharhin sa a cikin a cikin karatun mu na at-tajrid sarih saboda haka idan yana kan ya ji sharhin wannan hadisi ya iya samun a bukatar na karatun mu na at-tajrid sahih da a jami as-sahih wato mun yi sharhin sa cikin ina jin kafin uku ne ko hudu ya halatta na sayo bezi da roba na kawo gidana domin siyasa ta yi wasa na ji wani malami yana ba da fatawar akan cewa idan ka sayo domin yara babu laifi ni kuma ina ganin mutum ya sayo hulki ya kawo gidansa wato kamar da laifi wannan ba haka bane abinda shi wannan malami ya faɗa shi ne daidai idan ya tsana ce ta wasan yara wannan babu komai sai da tuna aisha ta kasance tana da wani dan dokinta har ma da fiffikensa manzo sallallahu alaihi wa sallama in ya gani ce wannan fa doki ne har da fiffike annabi sallallahu alaihi wa sallama bai ce a kawar da shi ko a kwace shi daga hannunta ba saboda haka malamai suka ce babu laifi idan dan wasan ya alani saboda abin da ake gudu a nan ba zai auku ba galibi waɗanda suke ajiye gumaka akwai wani alama ta girmamawa ta tare da wannan amma ɗan sana'a hannun yaro ko yarinya babu maganar girmamawa ko ina ma za ka yi tsantsar da gobe za ka yi tsantsar a cikin kwata a kan daki daga babu wannan girmamawa wannan ya ce mutum ya zauna a gidan shi har tsawon kwana uku domin mutuwar da aka yi mishi yana daga cikin sunna idan kuma baya cikin sunna ya ya ya za mu rika yin aiki domin ya za mu yi ya za mu rinka yi domin guje wa saba wa sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama ina neman kare bayani babu shakka zaman makoki da ake yi zaya daga cikin sunna wasu malamai kamar imam shafi'i da wasu daga cikin magabata ma sun tsawatar akan hakan baya daga cikin sunna al'ada ce kawai kuma wani lokaci ma har takan haɗu da wasu abubuwan da suke da alaka da sabon Allah domin a wani lokaci aka zauna ma sai ka samu gulmace gulmace ake ko kuma shi mamacin wanda aka yi wa rasuwar a ɗora masa kuma wani nauyi za ka samu a unguwa idan aka yi rasuwa in gidan mai hali ne sai ka an je an tare a gidan anan ake yi kwana uku ana fito da kafaki daban-daban ana ci in ma gidan wani wanda aka san ana taimakon sa kamar wani malami shi ma a nan dukkan wasu taimako da za a kawo domin masu tallafi sai su waɗannan masu zama makoki su da cinyewa kaga maimakon su su taimaka masa kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sahabbai su taimaka wa gidan Ja'far yayin da yasu Ja'far ibn Abi Talib su taimaka musu da abinci domin yanzu abin da zai shagaltar da su ya same su maimakon su su taimaka ma wannan gida da aka yi rasuwa sai irin abincin gidan masu ke cinyewa saboda haka in mamacin ya bar gobin shinkafa biyu ko uku kafin kwanan na kwanakin na uku su kare an ci to kaga wannan wani mahzur ne wani lokaci idan kuma talaka ne suka unguwa an san ba da komai to sai ka samu in ya yana zaman mu ka samu kofar gidan babawa duk an wa ba za ka samu kowa ba amma idan mai hali ne sai ka samu an taru kaga duk wannan yana nuna babu Allah a haka ba a zaman abin nan ta'aziyya kana yi wa mutum ta'aziya a kowane lokaci ba sai ya ware wani lokaci na musamman dan yi masa ta'aziyya ba kana iya masa ta'aziyya a masallaci kana iya zuwa gidansa lokacin da kasan zaka same shi ya fito kai masa ta'aziyya kana iya haɗuwa da shi a kasuwa kai masa ta'aziyya duk dai inda ka samu haɗuwa da shi za ka iya masa ta'aziyya musamman masallaci wanda guri ne da musulmi suke haɗuwa sautari domin salloli a nan gurin kaza wata dama ce kar yi masa ta'aziyya ba lallai sai ya shimfiɗe kansa a kofar gidansa tsawon kwanaki ba baya zuwa ko ina yana zaune ko mutane sun zo sun cika kofar gidan ana cin abincin gidan ba duk ɗaya ne da mata da maza ita bambanci wannan kuma yake cewa lokutan da suka wuce na kasance na je wajen wani ɗan duba ya yi mini aiki to a lokacin na kasance ba ni da kuɗi tare da ni sai na ce mata duk lokacin da na samu zan duk lokacin da na samu zan samu abin da na kawo masa wato na kuɗi to yanzu ga alkawari kuma ga shi na gane cewa wannan aiki yarda da shi laifi ne sai ya ce to malam yaya zan yi ina mafita to ai ba ka cikin wani kunci ba bari haka ba mafita yanzu ne ma ka samu mafita yi. a wancan lokaci ne kake bukatar mafita amma yanzu bayan ka fahimci laifi ne ai ka samu mafita saboda haka za a yi maka fatawa ne a ce ka je ka kai masa kuɗin sa ko a ce ka yi masa sadaka fi sabilillahi kudin ka ga duk ba ta ba saboda haka wannan mutum sai dai kai ta masa addu'a Allah shirye shi kamar yadda Allah madaukakin sarki ya shirye ka wannan ya fi duk abin da ma ya nema a wajenka na kuɗi Allah madaukakin الفيديو كان ذاتي وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين